الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقاتا لتبتع الله الصلاة يسيتي بأمين شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن تفوقي جبينيكم يا أغسطس 2016 كالندا miladiya mai karatu ya zubo da gunici daga karatu ya littafin sharh sunna ya al'imamul imam al-barbahari da talik ya sheikh salim fauzani fauzani idan page 122 bo man ga warrajmu haqqun idza ga warrajmu haqqun idza ga idza da kuma wajen ni ko shi madayawa ne alawa futa ku gaski domin a kira kun na buda Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci lajin ramu ko to mu'amala jo to har ka lokaci jo ɗaya ji mai ramu na adina yi ka ba adina ji ka ba yi na madina ji saga yi nan ko hmm. ebe eh, zama ga yi tun yara mu lo sai a yi punishment ko kuba ko euna nunawa ga wuta adi eto aramu idabo ne zaga ulo ukuba na ajuna unde yi akani amu baba shisha ande nga ido kududo ko kuyoko mm. zaga zawu aguwuga ko waga hmm. ogeyi alawa kokwa magana ci dawo ma lajawa lawa jimlala wani na ji na ji hudud ko hmm. a aji eto haramu idan wani jimin ala iyakar e punishment wuce shanin amma da na zamu ko jira na amma yanwu na nuna zanacin da ke yanwu na wuce yi na waye biyo eh, eh? man man ga nan yi manya ba edoshiyar musulmi kwalikali ngai ta'aziro ko ji gane mm. mm. ko mun na kin fera ki sai ji zagi zagi ko ko na kin da ta ji zagi gwa ko mm. da sauran sun gole irin gole inda waje haddi ajiza na kya jiwo yan wannan ta'zir mm. a shi da qismu salif ko mm. aje ji dabo na ji a gangan haddi dana amma ke ga ta'ziru dana ko amma dai yan wuje na dai dambu ya zuga juna ko a gasa ko a ji fushi da zai ko a gasa ko la'ana buke zane juna da sauransu ko ke zo ji ba na ke zo ji caca nan wani yawwa idi da wasu rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha sai ce tun da ce laje farilla ya ta farilla wuce ya dima wa harrama ashiya an fala tantahiquha kuma tun da ce laje haramu daga jiki mu daga da ajiyar tun alamu shi mako mm. wata kata ana sha rahmatan bikum gaira nisiyan sai ci masu sai ci yadda ci ya bu ramanu da ya nan jigo ba ta ba fala ta tsalu a na ya gaji ga cibo ma na ya da jibi cike cibo mu mini mm. hajji jadi hajji ya zina ngayi ezo do da ci gangani da yin zagi na jihalalli ya wane ko mm. hata wata kane ba ji gangani da yin zagiya ba jin na ma alfaraju ladan alfaraju yin zagin na wuce mai daya ci biyu ngolin da finan hmm. wuyo ko hmm. sai ce nasu na gawar lazi na umli furujihim hafizun mini sai yin zai je a gangwa ci ma da rabono zai je la alfaraju a gutsanin illa ala azwajihim sai ya imi an shi au ma malakat aimanum kuma wuje zagi na je gwara ji mallakawa na fai nan gairu malumina na ji a kwabwa fama ni bi ta gawara a zalika zanne ga dawa bukata wayan sha'awa na jin na fa fahula ika humul aduna zanne ga ga jaji tuna ko zanne ji tu daga lalloci da haramu a caya wani ko hmm. zanne ji mai jin zina na magayin guba imma zanne ji zina da na ko hmm. igba rufu na lajin a wali ko hmm. kwa gaza na jizi na da hannun wai ejiyan ma na yin zagi na lalu a wali hannun hmm? alata wayo tsakanin bai zanuwa cili na a e cikin da wato zane na na hukunci alawa jimbila lashe tu kuyo ko sai zani ya tuwa zani fajilidu kulla wahidin mi ata jelda ya ci dace zagi ya ci dace ba ya lazan to abu a jumla la cikin wala ta khuzukum bihi ma ra'fatun fi dinillah ya gaji to sai da ya guya da dini ya ce ce ma in kun minu na billahi wal yawmil akhir hada ke gai ma jiwa su kai fa Wani ya wal yashhadu azabu ma ta'ifatun min mu'minin zan ci kuma taifatun jama'an da cimi ne mu mini joma a jiriya za ba be suku ba na aji zamu cimi mana e a ji haji ya zule ji so a lugwa za lugwa ti ja biya biya chale bulu fedele su ya la lugwa ga ji mu aga sanaye mu ko hmm. amma da na ji aji hmm. na ga cire ha in bai da sunna na ta juna ko sai hmm. dai ga kin ce da an ya goji kiyo a gojin bula shi tun a magun ya jo e ya ni wale ga alawa jimbila la be qur'an wuji tabbata wa alawa niye jo e ya nima be sunna wuji ke wuji tabbatarwa amma zane a ko hmm. ko sayi hmm. ko hmm. ba a wa fayu be ba ko ba wa fayu be yin zagin tiliyani ya wa ma fage amma to jin ko da na biyan da kin na sugun udon ya ci da a gaza na futaku har bi kaku na wajen ajali har ulu jajali na ji tabbatarwa da alkurano da a ci ya fiye bayan kibo ya bayan karatu ba ko amma udon bu ga malasayi na umar radiyallahu anhu ta ce min bari wuce ga nazalat ayatul rajmi fa ha. ayayin rajimu ayayin ilaga ya ci damu maya wajen ne alawan fitaku wucin shi yi majin ganewa wa hafi na hayi mugo ta fitiyo wa rajaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sallam mafutun fu zane da ya ci maya waje ne anabi fitaku wa afsha in tala bin nas zamanin an yakulu mai su da zamani ga da alƙwani zabe ga ma najidu rajma fi kitabillah na bai ga ajiyar a turaji mu da littafin sa ko ba nan ala inda fi kitabin layi dalil littafin sa kore a ga wani ji shara lo bayan a sheku wa sheka idza zana ya farji muhimmal bita na kalan min wallahu azizun hakim amma a sheku saibin gani bai mashuda su salman bai man shi ajin bayani ga a yayin rajin mu da buga amma a ga gasi guga ya she ko she kai za zan da ya farji mu malbi ta ya ga nauyi kiya muji daidai ko ji gane ku ayan raji mu da buga amma bi fiya wata ko ji gane ku hmm. amma a ga gaun gadan da ya ya ga wuce boka hmm. ko ji fahimta ko zalo hmm. a takika ta wata ki hatu salafiyat alamat lil warqat yamma shurna sa'ad salman la bayani ga wuce ne sai bugon rajim wani tabbatarwa don don gangani bi wani tabbatarwa don don gangani bi sunan ma'ana alkur'ano bi ma'ana ina fi ya kaulan da ko amma ap ya ni bisa a sallan maso biye ga ya ni bisa a sallan maso wani ke wani tabbatarwa to jima'u ma ta ci bo zane magajin karu na yi kafiri ta bane zane ujiye da bai gasa ko bai ya tuci bai jima'u musulmi jiya nga malali mamul barbahari nga arrajimu haqqun nga arrajimu gaskiya mana mini aqida ahlu sunnati wal jama'a jo arrajimu gaskiya e ba ji raja e bidiya na je jin kare arrajimu na na ji ilimi da biya basira da biya e bo jahili chabo ko da ya bane lada manji ne da hankali na lashi zo aya wayi ne mana hankali ya gboro kami dalili benin zan da cashi shin wayi jaye ni wunde to basira ko nga be ga masala na khilafu dabu ko e bona kare be bani ade zai dabu al aqlani yu na gani be ji nan be ji kata mutazila zilaji o be na jaye ganin a ga ta fu da musulunci ba a ga da musulunci ne bulalaji ji e bona a ga shi ga ku qur'ani bo azani e to zani fa le do fali do kula wa da minu ma ya ta jiyar da ga to alin raju mai kuranu ba zai mai zaune kuranu kawai ga dalili ma na to suna yi dalili ma hmm. albikuru bilbikiri ko hmm. jildu mi'a wa taqribu am hmm. ko ta kudu anni khudhu anni khudhu anni ka ja'ala Allahu lahunna sabila ba ne ga yanzu ya ala ala ko ko ba rufu ne lajiyawa ana aga ci dana ɗana ta lana shi ma da waje an nasu futa ku amma ga na ji kun ne bata na ya gishi ci hmm. ta ga ya gishi ja sun atun wuce ga su kwa kun ji kiyan hmm. kun ji follower ja amma da za a bai shi ngai in ga cin leba daga nan ya bugo ce ga waji ce ga a fita ku ce ga a fita ku wuri cin ba kwata kai da yi ba bawa hmm. walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran wani khilafu bata ngai ji ti baro bayan illa khilafun lahu hazu min an-nazar sai khilafu na gadi hazu yan yin rabo ya ilimi da nazari nan ya hazzu ba rabo nan kana ga khilafun nan wa khilafu ne kawu waje dalilin na jodo tunan ko ji gana ko mala'iti malu wani ko ko a to khilafu wuce ma wuce na wuce nan na nan amma barin nan khilafu na cici zai shi shi a tilabi to yadda ci kai na yi yan bidiya shi amma da to dalilin don roya tuya gbangani bi hankali ngai lami hatu hmm. a ta dalili ci ce wani ngai wa a zato ya gaza na jaje khilafu na tunade ci baro bai na nan taliba ya zaci shingato a jiya a gugu ne anu gaban jihar da can leba ya bi gon wabo wa jinna wabo wa jinna ko ya zaci shi zanen shiga gasa kodis ne zanen shiga gasa kodis ne kamar ya bi gon man ji can leba ko ya zaci shi gaban jihar da can leba zan ga ba wa jirgin zagi tukpa wabo ma ga zuma wata alafi lafiyo ilafi da kici da nan wala ya sa kullu filafin ja a mutabaran illa filafin da wa hazu minan nazari ya bi wa gaskiya ne ni wuro hmm. wannan za su rati mustaqimin fatabiyu ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله فماذا بعد الحق إلا الضلال وإن تطيعوه تعتدوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ebogo eza abeshi nga masala ndoro ngwa ila fu tsagubu ngole ji ga mas'ala ga ya zuji ya wai khilafa ne mas'ala ya taki taki ke ga yau hmm. wala ga gun gangan da dalili ba wa dalili dan ko hmm. o maga go dalili fa inta na za tun fi shi faruduhu ila Allah war rasul ya ga da can da bai tin no ciwa jo da su su ko bai tuce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir abi ke gaji man da su ko fa'al kiyamina zalika khairun wa ahsanu ta'wila dan da al khair ga umalle je ke ba wangi be ga e bogo imaga jani su ku ila fa biya ya ga da sun dalili farduhu ila allah war rasul yula ga da su sai ci gangani be tuciwon in kuntum tu'minuna billahi wal ke gaji man ba ko be fo al zalika khairu wa ahsanu ta'wila ina da ba kai kai ga wannan wasu kun ga mallan manye la bayani mai gato mas'alayin arrajimu mun labe kun le tafiyan a kira bu ngole mas'alan wace da bu a ga ki alaka yayi matsala na bai matsala ya da kashi arrajimu mas'ala arrajimu a fulata ku ko mas'ala al-mas'ala al-khuffaini a fikiyo a fikiyo guba ba eh matsalayin kiwo matsalayin rajimu matsalayin shofi matsalayin annabici matsalayin ayi ayi kajangi matsalayin ajin jima'i bai zagi hailayan mm. matsalayin ji ne kawo mutata mm. ko ji ko ji gane ko matsala ya ji sallah da lokaci bu no ne matsala na joge lo litafi a kida ka ka ka ka ka yi ga matsala ya ji mu go kuni gani matsala wanci e e lo a ya kida jo waga kila kila ga yi ne litafi a kida jo e eh, bone bibiya ji da bone ja alle baba bi na jono waga da ibadatu sugura ibnu baffa wala bayani wuce kenu ne tilkata ne ga lele ta fi mainly e ti ga ki da buga ga muslim hmm. amma to sun hadu ga haddu nikahi min al hara'iri arba'u hmm. waga ji mi wa ji gogu ni ga tilu tilu yo ebu dia radiya kasimiya ni ne shi a je ga ga da ji mi ga wani waga da ibnu batta ibanatu sugra shaykhul islam abu usman as-sabuni hmm. akidai sọlẹ fàṣọ abúlé so tí wọn sọgọ ńlá gàbé tiẹ wà fìjà wà fìyẹn ní pèsè náà wà àti sàlàdé lókàtí wọn wà àti kàzán wà àjà àlẹlẹ wà àjà àràmọ wà àti wọn wọn fẹẹ fi wọn ti pàdé sùkùn àrùn kílọ ewu ní adéla ètí kẹta àtọkù fi tiẹ àhànà àfùgbé lánàá fi yìí ní ìfẹ́ fíjì náà ní ìfẹ́ fíjì náà bí ìzù náà ebó lánàá ìfẹ́ bẹ fíjì kú ìfẹ́ fíwì ìwì òmìnira súnmẹ́ra wù a cikin da yaje rubuce labi ngalla mu chatto yaje ya raji mu labi ya gole mu tabla jigan da yaje labi to hankali mu waje dalil lam to ana yaje karu hmm. ko hmm. wal masu ala al khuffaini sunna sai za mu su shugu baba sunnu yo al masu ala al khuffaini to yaje mas'ala ya fiki wuyo ne banu da alaka da akida ebo ne zanage jin kadu almasu alal kufan shi shi yau shi guba ba zan nazun ta ce sunna ebo na almasu alal kufan wani tabbatar daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko almasu alal kufan ruksu yo ke ruksu eh. sauki ko hmm. na jiya zanin annabi sallallahu alaihi sallama ga inna allahi wa an yu'ta inna Allah hibu an tuta ruhasu kama ya kirau an tuta ma'asu ya tuhu sai ce wa ga sauki na gajin ya zane ya zo gokin na sai ce da wani wali ba na mu sai ga almasu alal kufaini ya zo shi wufi guba ba ko yana yi ke ne ya wufi na ke sosai na wani tabbatarwa da sunna ya anabi sa sallan mu zan domin ne sunan na ba ba inda wa rasu da sha ko ebe na rasu da shi shi ya shiga ya zo fi bi ci amma ga shi wufi ina mai ladi hujja da suku ba ta kula ta ga wamsa hu bi ru'usikum wa arjulikum ko wale alalima wale gba bil kasri hmm? wam ngole wamsa hu bi ru'usikum wa arjulikum ay bil kasri yi ma'ana shi ajiye na ya gbani gan waga ya ya tifi gangani da bici ebogo alka'aba ne ba a basu kuma gaji kiyo eh a hmm. alo suna yi maga a kira a guba na dabbonin wani ya lazi na amuru za kun fi nuna sa'ad faksulu juwa kuma yi da kuma lalmarafiki wamsa hu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ne. ngoli ngai kirai e wa arjulakum wa gbo bi ma'ana wa nabi ci na wuti ka kuna da ufiyanu ko umarai kirai wa ni wa gbo bi ma'ana wa fi ko fi ka kuna ga da ko fi ko socks na ngo jiga na ko na ta a hujja madan bai bai kira wuce na shiya shi lagos zagwa suna ya bana kira ne mashhur ne bi nas ya nas bayan wa arjulakum ya bana ji arjula wuce jin atofi da baki da ba fiska kira ya kasu da ganci masu gun wani ga ga ya tiya zibo eh, ta a nabi sa a sallan ma ufe nabi cinan magada wafi zugu waje jike waje shufi ya ba hadisi ne ni da khaltu ma tahira tani bi da wafi da wali ya bugo ga ga wasu su ko ta su fak wa ga Allah jimiyo ka mi waje kina wa da wafi na so ga wafi da ganji zugu wa ga be jimbori ko ci jike kwata ko ci sandi ko ci lele da sauransu wa ga jan Allah ga tun ga bi ciwa jike wa ta fi bici ma na wa ta fi wa ta fi ufi ene mai wanga da gado nan ji gane ko e amma mm. zane gadan shi wani yau mu wa laila zane mu dan zane mu travel na su wai salasata ya mi ya fugu ta ran bi ya shuji wa tafsiru salati fi safari sunna e za mu la kasuru ya e sallu jun gadan sa wani sunnu yo mini ruksa na shari'a ne sa sallan bebe yin ta ya wujiji na ngai ezoji kasuru ngadan e na. sallar raka guna walawan lawashin raka guba Allah subhanahu wa ta'ala gan wa idza darabtum fil ardi abake ga za da ta ta ce yake boye cha travel na falaisa alaikum juna'un an taksuru min as-salati lafi da bayane ya di kasuruna in khiftum an allazina kafara bake ga sunayen ganga ya jaji kafirci na da ji fitina na nan zahirin ayan nan wallahu gan aliyan ya zaga da da sun ga ya kasuru kwashin hmm. amma annabi sa sallam jin bayani ya ganna ga yadda daga da zauta budan da buwa, mun ji kiwo mun ji kasurwo har tu babu na nabi ga da sadakatun ta sadaka Allah biya alaikum fakbalu min Allah hu kasuru ji sadaka yau na soko ji ya ne ga je sadaka na soko la ya ne ko annabi sa sallam ga da ga zunzan wa ni feji kasuru sallah ya raka guno lashi raka guba na magai sunna ko hmm. kai za magadin dan zuwa wuce salla ji gumi to sun wala ga yin sallah wuce wuce amma waje khilaful afdal ko ma ngo ne na ga ganin wuce kiyo wuce kasuru amma yadda kake bidda zuwa wuce maje liman na liman ya ji gumi na kyan waje na ga ji gumi gangani bi liman yi yabo inna ma jila limam li utamma bihi ọdọ adé na ìjì bẹ̀yà ni etí ń gájẹ lẹ́ka gbogbo àwọn fi dùn hàn bí beji lè mọ́yà àbẹ́jì sálẹ́mọ́lẹ́. a ti na kú àmọ́ ń gáwọ̀ sọ́nà ìmùsáfìlẹ̀ ní gájì lè mọ́yìn ń gbọ́ ilé ọ̀gá kọ́sọ́rọ́ ji ni na kan hmm. kwa ka wata kun siri wuli siri nga liman ka saje wata ji solo ma ko so ki ba nan alaba shi zo guji liman so wo ma ma ka surwa da musafiri wa ji so ba an ci masala ka gun jan eh so wuri ndi ka guba eh. ndi ka guba fe fe din a man na shi je lobe fayin wuce nan amma ne je ganin aji gumi da liman haji kiyo haji gumi gangan mai limai ba general hadisi sai inda ma jila limam liyu tan ba bibo ko ji gane ko in wata bogi jewo waji ga waga ji waga waji amma ga lami tu liman ko liman gaji nan in ga waji ko ji yana mm. da a ah, a ji a wazun daga bidon da ilori waji taguni tagutun kalmar biyar zamu to sai jiki waji to ya da kalmar mu yi mu jinin mm. eh? ga kasur wuya sai jin ko ya zaji an da ki da ya ba balin ga wadun da jami'ar islamiyya misali mu jami'ar jami'ar ya guni na wani katin bayan da shabar da ji shaya wani gaskiya fahimta na da shi ya ji hati ga mana. ngoli hadisi na ji adi asaro ya sahabi ne biyan lokaci da zan so ku ta lokaci da zan so ku ni ka kun ja lo azarbijan ne ba lokaci amma sai ji kasoro na ngoli wuci zai ji loyi nan na ta jike a ga esu aya aya lazun ko ya ko esu ji ga to din da tiano ya yi wula da su baji an ni ya wuce fe jare fo biya polongo energy faruwa ke e sun ce ne ga dono hmm. ko ji ga ni ko hmm. Allah wa'ala sabogo kasoro je rosu yo na so kola ga sauki jiju maga da fara lagon amma da naga kiya to kasoro je ja sallah je gumi na san ko man mai la bayani be ce kibo mini sunna bude zuji kiyo e zuji kasoro an ga wasau sawmu fi safari man a sama wa man a aftara ẹza mu fi azụ nyu danzan zana wa ba nu fi azụ zana ma ba nu ji kiyo pe mi ji en ji chunga pe mo nga pe mo nga mini ruksa na mini sauki na sokola biya wujuji ne daga danzan lazu nyu cici ana wa ba nu fi zanen ba na masu nga pe mo amma zanen kan wa danzan ci azun fi na azun yan waje ebe na sahabeji zamani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko mm. wanda zai ga wunde kagbo na wuya fiyazu yin wani anayin majiyus ne gun fiyazu ko ebe mm. na ruksu yo amma yana da fa lagaga shi na su kuma ya zugo ruksa zamani nabi na da anabi sai da sa'adu sahabi shi liyani fa na sa'im wa min na muftir sa'adu ga da zai fi fiyaz na amma zai yi fiyanin fa lam ibu sa'im a al wa al a ala zai ji mafiyazun nan wuya aibuta tin ya fiya ne ba zai ma fiya na wuya aibuta tin zai ji fiye na ba ko ji gane ko mm. da bai ganci masu kun ngole ne rufa zana maga fi na no problem fa man shaida shara ishara ya sumu wa man kana minkum mari wa man kana maridun aw la safarin fa iddatu min ayamin ukhra zana ga dan ba ci masali ne su fiya su sannan ma kagun wa ma ko mu dan zaune lazun yucici mu ci bulu jikiyo mu ci bulu ga ne a nabi benin a da lokaci ne ga shi dasa ko ji gane ko sannan ci da ya bi tsananin zafi mu dan zuba ne sa su lamce ga zawon cin yana suka ne cewa laisa min albirri a siya mu fi safar kun da mini bolo bolo ya zo su siya zun yi dan ezan ba annabi za a sallamci make ga kiyo a nan shiga ne sami na jira su ya musu safar a mace wajen lokaci na alaikum sa'a a ke da lokaci na sahabai a a to san da a da san da cili nan a ci dai kakuna a lokacin da ce a ta tishi da sauransu na suko zari fi azun yanin agboka a takulo zari ma azun na a haji ke gwada hawi a na bishan zaɓar muftiru na liyau mabil ajiyar zane ji fiya yayi nan nan Allah da ku da ya bai tun nan na alwana ya buga wale ga lamarin yo na efe gwada na so kawai ga da mota wuce ke tuwa su zalo cici ma fiya zun zalo cici ma fiya zun yi ga ya zaun ci haibu ma eh? amma wato da yake fiya sun ga ke gan zane fiya na waki zane fiya na waki jan wani da jima sun na hanyar gudu kiyo wula bi to to da wani hmm. Allah wa alam sa kuje ba da yin gole za ma ke da shuga in zamani bayan ni gole fa mota dana ya fiti dana to yin si dan boto ko ta mage wala kici waje za mu ga gumo to wa ga to gu to bu gure kilo cha ga wa fi azun ya a a yi safar na hmm. eh wato shikenan rukto na so kwala yunu hmm. ga wala ba sa bi salati fi tarawih le fi dan bone zaji sallah da takona ja al-imam bahari. dole asarawilu ko wale sirwalu kiyo saka niko hmm. sarawili ci sakaji hmm, wale ejike egungun àti ẹdán hmm. mo dé bá ń ṣe lẹ́ẹ̀gbádán náà gan-an la ba sa bi salati fi tarawih ko hmm. to ga ga ga da saka ta salla ji ji hmm, hmm? a ah. salla ga ta zuko ya bace salla ga ta to sun kai ga ji dan sakanin yabo na al'aura ya zaba ji daga babu koro zimbabwe daga koro shi ko mm. amma daga koro shi fuɓa na ke gada na fa wuce ya al'aura yana zanu tale na mm. hmm? wa bai sallah jiji wa tawali ne lafunu wannan ju daga koro jiya ko fuɓa ce obi a zuba waje ji waje sallah ne a ne sa a sallah mun ka ne za ji sallah wa laita la fi minu ṣe pẹ̀lú ọmọ tá a kí ń ẹpẹ́ wa ni ọgbọ́gbọ́ ọ̀gá ọ̀gá wa ni sálọ ọ̀gá kí ọ̀gá ká fún yẹn kò lù ní ìnàtẹ́kùn ìndọ̀kúlì mọ̀tìdì ìndọ̀gbọ̀ kágan wọ́dí àyàn. tó ṣe akẹ́kọ̀ọ́ àyà rà fi fún tí àwọn ṣáàtì ń rí. àyà rà fi fún. fíngìlì ẹ ẹ ń fún fíngìlì tì san shi kenan sallan wage mana amma an ga waliya na gege na su kun goyowoci yau ga ci sallah jo fa in zagi masu kun ɓato ya al'aura ko ya bani adam kuzu kuma inda kulli masjid killahun ci gawa la ba sabi salati fi sarawilu abin zanuwa ce da wani na wari jiyan fahimjo قالوا لي تاسي يا التنبيه والرد التنبيه والرد يا الجنة لي تاسي ونو كيتين شركو جون mini ba no fe ga ese shiroko awaji o to zan wo ti yemi ni awaji o meji ga e ji salla dan sakabo ana ti o zan salla da takona salla wani ba ba na joyin bi ci gu ba. ne ba al'auru a alara wa sai tuwa wa maga tuwaga wa sai la sha'awu sassan ya bugu a lulu gani filosofi dai kawai a da ga a ganga ne sa sai yanzu fiye da na giyo ya eh, je wu fiye zo ya bugu a ne fiye da saka ya bugu zanga saka da na wuce sallah ta lauya ga malla alima ne bar bare ya ga wala ba sa bi salati fi sarawi hmm. ko jira na ko yibi na nga osu awari ji nwe tina ido mu kwaji daga bi da wani abe shi a ce zane ga beki biya a shiga zane ga bepi kapu na don wunja agba yi gan can a to manga osu don shi na mai hmm. eh, ma musu ci kalta ga zane ga bepi kapu na jiri da hmm. ba na wunci ga da na labi ebo na asali pi kapu da wala asu fil ada cani ba hmm. labi nas. Bebe ganji zugu awari ji na awariji awariji na shi da bokan ne aga a ga zan ga ga da bel ci na jiri da which means an ga da bel ci ji to sala sala ji ga sala ja yiro ci ga da na ni ga ja tu mi ku yo ko awariji ya ga ka kale ga ga mamaki ka kale ji fi jojo haka kawai ga ga duniya zagi tuba haka kawai ba zai yi zagi amina

ya zo laulawu gan wuyin musulmi bin lisani bigin tare wa yukfi al-kufra bi domir mula kafirci su na yagbon munafincin ga wala alfai da lawu wa mula shaidu so munafincin ma ga guba ade ne fa ko yace ka di ade munafincin ya kai da ngai ka ngai munafin wale nama munafincin na to mu ji sheri ga to ya kafiri ya sani hmm. ko hmm. ya wani kafir ya sani marufu na nau kafir da hmm. kuma salam wajen hmm. gane ko to khadi'un Allah wallazi na amalu ma la illa anfusahum wa ma yash'urun e tasoko gan be zai ja ima a ga tasoko gan be zai ja ima ne jinin amma da zana e tana sai ci ta can su sa biyan Allah so kwa munafiki na jibe ni fakuli ci kaji nan ko wa fi tako tako ta yi to yin na gani ba zai je ka wani adan tako ya to kafiri shi inal munafiki na fidar kila asali minan nari walan ta jida lahum nasira ko ka mun la so ko ka humul adu a so ga ka a so ga makire fa hadaruhum ya baya qatalahum allah anna yufakun tabugo ne fakul yace kadi waye jinke bangani bai imani har abada wai na nabi fo raga adini a nabi gadi nasara ma ko ji hmm. gani ako adini a nabi da ke ga mafi wai hmm. ko hmm. wai na sashi yana da bebe na vo wai na adini ya musulunci vo ngoli na ipata alamaya ne fa kuli ti kaji amanu gwe wa ke kya wonno gani na zugu dawa na muhammadu yusuf gani be shekau ji feja ti feji bombin ti fe wuza ti fe zuza ti fe zai fugin zagi shi nan waga na ya yi rina na vo a wari ji gan waye ne fa ku da be bone wa waga adini anabi lo igoro ne ne za ne e ya jin da na ne ala adini anabi a wuyi no ke ya da no ila e ide masalaci lo ade jin malwa aji lafiya ade dawa jan ade karatu jan a boro lo ga no ah. no ebogo zai waga na ki da awari a awari jibe ga waga wai na ji na nan muhammadu wai waga na ki da awari fo la da waya jo hmm. wa abra'u min ra'il khawarij innahum araku dima al muslimina kama shtahar ebo hmm. za ke ga confuse bi nan sai mu ta ga annabi salina ne antiya nifaqul amali ngai yi muni ni to zahiri to ni amma sai fandoci da duniya na lauga imani waji na yanwu nan ci kuma dambo sai fawuci mamini sai fayin munafiki bu don ina na daga arba'in man kunna fi kana munafiqan khalifa eh guni da waza na gafe da banu gafe munafiki tsinsa wa man kana fi khaslatin minha kana fi khaslatin minan nifaqi a da sai fandoci mini banu wa da sai fayin mini munafinci a ta yada a tugu lugwa za haddasa ka zaba ga ga kamanin wasan wa iza wa'ada halafa kuma ga jalikoli wa sha wai za tumina a magana a mana yi khana wala yanci ne wai za khasan ma gi ma fajar wala ji fajoci ko inna ne fa nifakul amalin nan mun biyo ga to mumini ko jana ko mm. mumini na imani wa jinan a na a gama mini ne fa ko yin da ya zoji ba li yayi annabi sa a sallam ga inna wafa ma fa fa alaikum ashirkul asghar ina me sun da ya ganin ga shirka ta tanjo sabe ga ne ki shirka ta tanjo annabi ga riya riya yaqulu allah yawm alqiyama ga allah wa gafal kiyami idza ajra an-nas bi a'mali idza idza ajra an-nas ko hmm. allah gaggaza an ji ba bi a'mali da ya tuna jalo ne nga yi zabu ila lazina kuntum tura'una fi duniya da hmm. felo ba zai je sai jibo ali ayi jona hal tajiduna indakum an baya da dai ga bando ci bawo hmm. nga Allah akhbirukum bima akhwafa alaykum indi min al-masih jihar dajjal ga mi ya labari ya na me sun dubna da masih da dajjal na ga eh annabi ga shirkul khafi shirka na sunan e da gane ne wa fi sallahu ci ga sallu sa nga to bere ji wanji wanji e bu na wele ga da e je ci wuri ko di mm. sallah dan mbo sukun kuyi sallah dan da nan lokaci na so na wale ga wani jikin wani jiya ngama la aga la ya khafu illa mu'min zando ras ne su kwa sai mu'mini wala ya amanuhu illa munafiq zando ma ade amunu min makri fi riyo da munafiqi musulmi wa sudan ya munafinci ya ci tacin munafiki ganci masu kun wani ya nan all is well in biro ta zu hmm. ya buga wanga wani fakuni an yi zira al-islam bil lisan wa yukfil kufra bil damir nga munafikin ga wala musunci wallahu bai gintara mu wala kafici so da ya gbon wale inda ga yi tarifi ya nifakuli ce kadu ga mai nifakuli akabaro na bai imani wa jike ba wani Allah subhanahu wa ta'ala wa za a yi ga cabayin suratul bakare a da mumini zalla ko a kafiri zalla a madi munafiki na sha Allah ga yi musulmi ko amma munafin cigun kafiri cigun ya abu wani hmm. alif lamim zalikar kitabu larai ba fi hudalin lil الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وعليك آية بين النبي bayanan da شو ya ce mumini jo ko an jayi ma jibe litafi ke shek litafi wuce shek ka da bwanin ko bawu ya zai da sun ce ci nan

wajen gargadi ko ma wajen gargadi a addini ma ne a sai ce ke bayan ba gan da tuk bayan gan da tu yayi amma da azaba tan gole ne yace kafiri fiyo ko a cibiyar da munafiki ganci wa min nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir ma hum bimu ade dan ni zan yo man yaqulu daga amanna billahi yayi ma jiyo sokon wa bil yawmil akhir mai ma jiyo fa al kiyami wa mu bimu da ne maji mu mu'mina yukhadi'una Allah alladhina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun hal bi sun mu umun fahum la yarji'un ne ngole ya ne bata yace munafiki bu be cingancin wajen aya guwo tutu bani nga to wa kufra bi damir ngo le nga damir babu ne ne kpabi ne kiyo al qalbu yegba wallahu alam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu